بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي وفق من شاء لخدمة كتابه واصطفى من شاء فجعله من حزبه وأحبابه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد وما البركة زام الدورة تشي نبيو نا ونن كراتو نامو na majalisin yau kenan muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu abin da za mu faɗa albarka kuma ya saya zama na karɓaɓɓe gare shi wanda za mu yi kuskure muna roƙonsa ya gafarta mana nan karanta أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخليده على تلك الأصول ليكون علمه وليكون علمه مبنيا أن النقطة ليكون بدون واو أي ليكن علم أحسن الله ليكون, نعم. ليكن علمه مبنيا على أس على أسس قوية نعم ودعائم راسخة نعم وقد قيل من حرم الأصول حرم الوصول نعم طيب bayan wannan mukaddima da ya buɗe littafi da ita ta wato ya yi bayani yake cewa fa inna minal muhim daga cikin ababe masu muhimmanci fi kulli fannin a kowane bangare na ilimi an yi ta'allama mar'u min usulihi kowane bangare na ilimi na alkur'ani mai girma na tafsiri na qira'at nasa na tajwidi nasa bangaren hadisi bangaren fiqh bangaren a lura ɓangaren sira dukkan wani ɓangare na ilimi da mutum zai yi ya gamata ya fara koyon usul nasa idan aka ce usul shine asali wato ginshiɗi da ƙa'idodi wanda zai baka daman yayin da ka karanto ababe wanda suke bayan waɗannan ƙa'idodin da ƙawanin da ginshiƙai nasa za ka iya fahimtar abin da ke samansa tun da yanzu misali gini wanda bai yi foundation ba kaga ba zai ce zai zo ya tsora gini daga sama ba ginin nan ba zai tsaya ba ko ba haka ba to saboda haka kowane bangare na ilimi da wannan ne nake janyo hankalin yan uwa na ɗaliban ilimi cewa kowane bangare mutum zai yi yanzu kai ƙur'ani za a karanta bai gamata kawai ka je ka fara karanta tafsiri na ibn kasir ko na ibn jarir tabari ba baka karanta irin waɗannan littattafan da muke karanta su ba yanzu mutum ba zai fahimci komai ba ko kuma ya je ta shirme a ciki ina fata wabe ko ya dinga fahimtar nusus a yan sabanin yanda fahimtar salafus salih yake abin da ya shafi irin su khawarij da sauransu duk inda aka samu matsala da su kenan ba fahimta fahimtar nusus hanya ta tsarika salima ina fata wadu to shi yasa kowane ɓangare na ilimi dole ne mutum ya kasance ya fara daga ƙasansa wato asalinsa shine an yi ta'allama almar min usuli ma ya kuna aunan lahu ta haka ne zai samu zai taimaka masa ala fahimi wajen fahimtar wannan wato bangare da yake so ya koya na ilimi kamar yadda muka yi bayani wata krizihi sannan ya iya tsamo wannan ilimin yana tantance shi tantancewa kyakkyawa shi yasa za ka akwai tahrij ko bangaren hadisi ga ɗalibai a jami'o'i akwai ilmin tahrij madda ce mai zaman kanta sai an koya ma ya za ka karraja hadisai idan ba haka mutum ba zai fahimci wato kyakkyawan fahimta na ummahatul kotu na hadisi ba haka na tafsirai tunda shi hadisi shi yake fassara ne yake fassara alkur'ani mai girma wa takhrij ala tilka al-usul wato da ilimin da zai dinga tace fidda waɗannan ilmomin ya dinga tace su yana tankaɗe yana riraya idan ya san wannan ilimin haka ne zai ba shi dama ilimin su zai kasance mabniyan ala ususin qawiyya zai kasance yana da ilimi mai ƙarfi sosai saboda ya samu kyakkyawan foundation wato ginshiki wada'a'im rasikha kuma zai kasance ya samu ne wato a'amida waɗanda suke wato masu tsawo masu nutsu masu ƙarfi sosai tabbatattu zai samu ginshikai bayan foundation da asas zai samu mai ƙarfi zai samu ginshikai kuma tabbatattu shine rasika da ayin jam'i wato amida kenan zai samu wato ginshikai na ne na waɗanda suke tabbatattu wato rafika ina fata ana tare da ni waƙar qil wato da'a'im jam'i ne na ne na ginshiki kamar yadda muka yi a bayani sannan a'amida wannan shi ma duka jam'i ne ina fata wabi وقد قيل حقيقة an ce man حرم usul wanda aka haramta masa sanin asali na ilimi hurimal wasula wato an haramta masa kuma samun kwarewa akan wannan bangare na ilimi don da bai san asali ba na kowane ilimi da foundation da asas to ba zai samu wannan bangare kyakkyawan samu ba sai dai ya daɗe shekara goma ashirin talatin yana koyon ilimi amma bai zama malami ba ko bai samu kwarewa a wani bangare na ilimi ba saboda shi ya ji ya fara daga ne daga sama haka daga cikin magabata suke cewa mallam miskin al-usul wato harim al-usul shi ma shek al a wasu talifat nasa ya yi wannan magana da wannan ibara ko wannan lafazin daga cikin magabata suke cewa wa man rama al-ilma jumlatan zahaba anhu jumla wa man rama al-ilma jumla zahaba anhu jumla wanda ya ce zai samu ilimi lokaci ɗaya ya tattara wasu daga sama to ilimin da lokaci ɗaya zai tafi masa ina fata wazi shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala yana da makula wanda yake yawaita faɗa wato zance a man dayya al-usul hurima al-usula wa man taraka dalil dalla as-sabil wannan magana ce ba da sosai man ya al-usul wanda ya tozartar da asali na ilimi na kowane bangare to harima al-usul wato za a haramta masa samun wato kwarewa a wannan bangare na ilimi wa man taraka dalil dalla sabil wanda ya bar dalili to ya ɓata hanya yasa shi ibada da addini ga baki ɗaya ana gina shi ne akan wato dalili ba akan sauye-sauyen zukata ba ina fatawa bai نعم كرمتها أحسن الله إليكم اللهم قال المصنف رحمه الله ومن أجل فنون العلم بل هو من بل هو أجلها وأشرفها علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله كلام الله عز وجل وقد تبيين معاني كلام الله أحسن الله إليك الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل وقد وضع وضع أهل العلم له أصولا كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا نعم الألامة شيخ محمد بن صالح الوثيم نكي تيوا دقا تيكين فنوان لكك في صادا إلمي قباكي تايا أجلها سكا لو دوكك دا صادا وأشرف هذا مهمتي دا شرف شين علم التفسير شين إلمي نتفسير saboda shi ilimin tafsiri ma'anansa shine bayanin wato magana Allah subhanahu wata'ala kuma kuma duk duniya an yi ittifaqi babu ilimi mai tsada mai muhimmanci mai daraja da yake ilimi na alkur'ani mai girma wannan ba magana na bane hadisi magana annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne wanda kowa ya haddace shi dukkan wani ɗalibin ilimi hadisin Usman ibn Affan wanda ya zo sai Bukhari khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama sai yayi ta'arifin tafsiri wato definition na tafsiri menene tafsiri shine bayanin ma'ani kalamillah azza wa jalla bayanin wato magana Allah subhanahu wata'ala sannan yake cewa qad wada ahlul ilmi wato ma'abuta ilmi sun sanya ma tafsiri wato usul wato ƙa'idodi da asaloli da kuma foundation da asas da qawaid da a'mida wanda ya gamata ginshikai ya gamata kowane ɗalibin ilimi ya sani kamar yadda suka sanya ma ilimi na hadisi usul da ilimi na suke usul shi ma haka ilimin tafsiri an sanya masa usul na karanta أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وقد كنت وقد كنت كتبت وقد كنت كتبت من هذا العلم أو أن النسخة في هذا العلم وقد كنت كتبت في هذا العلم ما تيسر لطلاب, المع... لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فطلب مني بعض بعض الناس أن أف... أن أفردها في رسالة أو فطلب مني بعض الناس بعض يكون فاعل أيوة. إذا قيل فطلب ممكن فبعض يكون نائب الفاعل أيوة. فيكون مبني للمجهول نعم اللهم أعلم فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أي أيسر وأزمع نعم. فأجبته إلى ذلك نعم. وأسأل الله تعالى آه، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها نعم آه محمد آه العلامة الشيخ محمد بن آه صالح العثيمين رحمه الله تعالى yake cewa كنت kuntu آه، كسبت في هذا العلم حقيقة haqiqa na نار بوتا na yi rubutu akan wannan ilimi amma ta yassara da tullabin ma'ahidin ilmiya wato na ɗan rubutu wato kamar mu zakira hand out farko ya rubuta akan ilimi da yake da alaƙa da wato tafsiri na usulun fi tafsir wato farko kamar hand out mazakira ne ya rubuta ga ɗalibai da suke karatu a ma'ahid makarantu na ma'ahid ma'ahid yani Eh, ma'ahid kamar marakis kenan a wasu garura kamar saudiya da su kasashen larabawa a su sudan misra suna kiran su da ma'ahid ina fata wazi a nan ina ga ana kira da a za ga an fi akademiya ko to ma'ahid shine kamar marakis na da ake budewa na ilimi to waɗannan ma'ahidin ilmiya din a jami'a ta al muhammad bin sa'ud al-islamiyya tana ɗaya daga cikin manyan jami'o'i a ƙasar saudiya da ya rubuta wannan littafin kamar muzakkira sai da wasu daga cikin mutane suka ba shi shawarar ina ma dai a ce ya mai da shi littafi wato farko kawai risala ya ɗan rubuta wannan a magabata mafi yawanci za ga wajen rubuta littafai haka suke za ga wani zai zo da sami su ce don allah ka rubuta mana littafi akan kaza ina fatawa da sai ya tashi rubuta littafi, ko kuma su ga haja bukatuwa na bayanin wani littafi wanda yake a dunkule ko sa wani babban littafi sai sai ikhtisar wannan yana cikin dawa'i na ta'arif da tasnif ina fata wabe to kun ga wato nan wani tawazu yake kun san dama majalisun da ya gabata mun yi bayani da cikin sa akwai tawazu to wani ne ya zo ya masa magana wato shi ba wai da kan shi ya mubadara ba aka ce ina ma dai a ce za ka mai da wannan muzakkira da kayi matsayin littafi wata risala to dalilin rubuta wannan littafin kenan an ufri da hafi risalatin zai kura zalik domin haka ya kasance aisaro ajma ya kasance ya fi sauki kuma ya fi tattarowa da amfanuwa zuwa ga al'umma to da suka bani wannan shawarar suka nemi haka kuma fa'adabtuhu sai na ansa masa ila zalika فأسأل الله تعالى إنا رقى الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها يا أنفعنا دوانا للتافي عن أمة دباكي تا مما منا da الله سبحانه وتعالى يا kuma ya sa ya zama na karɓaɓɓe gare shi kuma ya sa karatun da muke ya zama na wato mubarak kuma mai amfanuwa ga al'umma na makaranta yanzu za mu ji abinda littafin nan ya kunsa ga baki ɗaya أدنقلي نعم أحسن الله إليك نعم. قال المصنف رحمه الله ويتلخص ذلك فيما يأتي القرآن الكريم الرقم الأول معنى نزول القرآن آه، متى متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ومن نزل به عليه من الملائكة نعم. الثاني أول ما نزل من القرآن الثالث نزول القرآن على نوعين سببي وابتدائي الرابع القرآن مكي ومدني وبيان الحكمة من نزوله مفرقا وترتيب القرآن وبيان الحكمة وبيان الحكمة من نزوله مفرقا نعم. وترتيب القرآن نعم. الخامس نعم. كتابة القرآن وحفظه في عهد أبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الثالث جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما نعم. التفسير الأول معنى التفسير لغة واصطلاحا وبيان حكمه والغرض منه والغرض منه والغرض منه هو الصحة في اللغة أيوة, أيوة، اللهم آمين الثاني الواجب على المسلم في تفسير القرآن نعم. الثالث المرجع في تفسير في التفسير إلى ما يأتي أ آه. كلام الله تعالى بحيث يفسر القرآن نعم. يفسر القرآن بالقرآن ألف يعني أحسن أن يكون ألف نعم. أحسن الله ألف كلام الله تعالى بحيث يفسر, يفسر القرآن بالقرآن ب سنة الرسول صلى الله عليه وسلم سنة الرسول, سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله تعالى وهو أعلم الناس بمراد الله تعالى في كتاب الله جيل كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما ذوو العلم منهم والعناية بالتفسير نعم. لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم دال نعم. كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير من الصحابة رضي الله عنهم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحسن الله دال كلام كبار التابعين الذين اعتنوا بأخذ التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم ها ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعية أو اللغوية حيث حسب السياق ما حسب السياق أيوة أحسن الله نعم. ما حسب السياق فإن اختلف الشرعي واللغوي أخذ بما أخذ بمعنى الشرعي إلا بدليل يرجح اللغوي نعم. الرابع أنواع اختلاف الوارد في التفسير المأثور نعم. الخامس ترجمة القرآن تعريفها أنواعها وأنواعها أي أيوة، أحسن الله تعريفها وأنواعها حكم كل وحكم كل نوع وحكم كل نوع وحكم كل نوع نعم خمس تراجم مختصرة للمش... للمشهورين بالتفسير ثلاثة للصحابة واثنتان للتابعين نعم. أقسام القرآن من حيث الإحكام والتشابه نعم. موقف الراسخين في العلم والزائغين من المت... من المشابه من المتشابه والزائغين من المتشابه نعم. التشابه حقيقي ونسبي نعم. الحكمة في تنوع القرآن إلى محكم ومتشا... ومتشابه نعم. موهم التعارض من موهم التعارض أي موهم التعارض من القرآن والواجب عن أمث أو عنه والجواب أيوة والجواب عنه موهم التعارض من القرآن والجواب عنه وأمثلة ذلك أمثلة وأمثلة وأمثلة من ذلك نعم. القسم القسم أي أيوة. الله القسم تعريفه أداته وأداته تع... الله عليكم تعريفه وأداته و... وفائدته نعم. القصص تعريفها القصص قصص أو القصص كله زائد في اللغة أيوة. نعم القصص نعم. تعريفها والغرض منها وال... والغرض منها نعم. والحكمة من تكرارها واختلافها في الطول والقصر والقصر في الطول والقصر نعم. والأسلوب نعم. الإسرائيليات نعم. التي أحكمت التي أحكمت التي أقحمت في التفسير نعم. وموقف العلماء منها نعم. الضمير تعريفه ومرجعه والإظهار في موضع والإظهار في موضع الإضمار نعم. وفائدته والالتفات وال... والالتفات نعم. نعم. وفائدته الالتفات وفائدته أحسن الله إليك الالتفات وفائدته نعم ضمير الفصل وفائدته نعم وضمير الفصل وضمير الفصل وفائدته نعم الحمد لله waɗannan sune ne mawdu'ai wato topic wanda littafin nan ya ƙunsa. Ya'yan uwa idan muka lura za mu ga littafi ne ƙarami. risala ce ƙarama, a rubuce amma a mazmun abubuwan da ta tattaro wato babba ce littafi ne wanda yake babba shi yasa dama na ce mu fara da wannan littafin wanda daga shi za mu yi ta zuwa sama saba insha Allah zai kasance silsila ce kamar ta sharhi da ta'aliki na ulumul qur'an umuman insha Allah idan Allah ya sa muna raye muka gama wannan littafin za mu shiga na gabarsa har da yadda Allah mu je irin su al-itqan da su burhan da sauransu ina fata wadih to saboda haka wannan za ta kasance silsila ce ta sharhin a ulumul qur'an bi idnillah ta'ala to wannan gashi a hannu zaka ga bai da yawa karamin littafi ne amma abin da ya kunsa kamar yadda muka ji yanzu duk abubuwan da ya karanta dukkan su babban malami al'allama muhammad bin salih al-usaimin yayi bayanin su a cikin wannan littafin wannan risala to sannan wajen karanta tana da sauki wato larabcin mai sauki yana cikin hikiman da ya sa na ce mu zaɓi wannan littafin mu fara da shi kalmomin masu sauƙi ne ba su da wahala na taɓa koyar da littafin ga malamai waɗanda suke koyar da alƙur'ani ƙarƙashin makarantu na hai'a ta najeriya na hai'a ta da islamiyya wadda babbar rashin ta yake jidda to na taɓa masu kamar daura za a ce ko dai karatu akan littafin sannan da farika kuma ta munakasha wanda da dama daga ciki musamman malaman da suke cikin kaduna waɗanda suke koyar da alkur'ani ƙarƙashin wannan ofis ɗin sun yi musharaka sun halarci wannan karatun kuma abin ya kasance mai ban sha'awa a wannan lokacin wanda har ana munaqashatul ilmiya so ganin yadda abin ya gudana da fa'idan da na gani da kuma yadda abin ya yi daɗi da abin da littafin ya kunsa shi a hannu wato karami amma madmun ɗinsa babba ne abin da ya kunsa babba ne to shi ya sa na ce dama mu fara da shi gashi ya tsokaci ɓangarori da dama haka duka ya ɗan tattaɓo muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya sanya ma abin da muka faɗa albarka kuma ya sa ya zama na karɓaɓɓe gare shi wanda muka yi kuskure muna roƙon ya gafarta mana la'akari da yanayin lokaci za mu tsaya nan insha Allah majalisi na gaba za mu shiga daga farkon wato abin nan alkur'anul karim insha Allah ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh